Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kiso has 1,530 matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afirik zango na da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin sai a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da sarfilu hashim gumel muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau juma'a ta babban rana ta sha biyu ga watan oktoba shekara ta da goma takwas kafin ku ji abin da muke tafashi ga kanin labarai a jiya alhamis guguwar michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin amurka shugaban amurka donald trump ya ce jami'an bincike na amurka suna kasar turkiya suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi 'yan sandan tanzania sun toshe dukkan hanyoyin shiga da fice daga birnin dar es salaam a kokarin su take na gano wani hamshakin attajiri da aka sace kanin labaran kenan batun tsaro ya sake tasowa a majalisar tarayyar najeriya bayan bacewar wani tsohon soja a kan hanyarsa zuwa yobe daga abuja shi tsaro ba soja ba ne da 'yan sanda kadai tsaro na farawa ne daga gida shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu sai kuma harkokin siyasa a najeriya inda tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya sasanta tare da bayyana goyon bayan tsohon mataimakinsa a tiku abubakar muna kuma da shirin lafiya wa jiki wanda hawa umar za ta gabatar a yau amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel A jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar bakin kwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da ta afka wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Akalla mutum shida ne aka bar bayar da rahoton guguwar Michael ta yi sanadin ajalinsu guguwa mafi karfin da taɓa afkawa yankin a tarihi kuma ta zamto ta uku cikin jerin munanan guguwa da ta taba Amurka ta fuskanta. Jami'ai sun ce yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru. yayin da ma'aikatan ceto ke shiga yankunan da bala'in ya shafa da safiyar jiya alhamis cibiyar da ke lura da mahaukacin guguwa ta amurka ta rage karfin matakin mummunar guguwar michael zuwa guguwa mai hatsari tana mai cewa karfin iskar ta ya ragu yayin da iskar guguwar ta rage karfi ana ci gaba da samun barazanar ambaliya saboda ruwan sama ciki har da yankunan da mummunan guguwar michael ta afka watan farko a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce jami'an bincike na amurka suna ƙasar turkiya suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da 'yan jaridar saudiya nan jamal khashoggi wanda ganin karshen da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin saudi arabiya da ke birnin istanbul kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba hukumomin ƙasar turkiya sun imanin cewa kashugi wanda yake mai yawan sukan lamirin yarima saudiya muhammad salman ne wanda kuma ya rubuta wa jaridar washington post sharhi ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnatin ta tura musamman zuwa istanbul don ganin bayansa zargin da hukumomin saudiya suka bayyana da cewa ba shi da tushe a wani sabon rahoton da aka buga a baya-bayan nan jaridar washington post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asiri na amurka suka cafke sun nuna shirin da shi yarima salman ya yi na sa a kamo ɗan jaridar a mai da shi saudiya ta jirgin sama don a tsare shi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heathen ward wato ta faɗa jiya alhamis cewa gwamnatin amurka ta yi tayin taimako ga gwamnatin turkiya domin bayar da taimako ga jami'an tsaron da ke binciken ta kuma ƙara da cewa magana cewa akwai amurkawa a turkiya suna aiki kan binciken ba abin da za ta faɗa ba ne a lokacin domin ba aikin ma'aikatar harkokin wajen amurkan ba ne 'Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin shige da fice a birnin Dar es Salaam a kokarin da suke na gano na hamshakin attajiri da aka sace. wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar afirka A tajirin mai suna muhammad doji mai shekaru 43 a duniya wasu 'yan bindiga biyu sun yi awon gaba da shi a birnin darussalam da safiyar jiya alhamis lokacin yana dab da shiga wani otal don motsa jiki a cewar shugaban 'yan sandan birnin lazaro mambasa Mambasa ya ce 'yan bindigar sun yi harbin gargaɗi sama kafin su tura doji cikin motarsu su tafi da shi. ya kuma ce 'yan sanda suna neman wasu mutane fararen fata guda biyu da ake zargin su da aikata wannan aiki jami'ai dai basu bayyana cewa ko mutanen da suka sace attajirin sun ɗauki alhakin hakan ko sun nemi a biya su kuɗin fansa ba attajirin dai shine shugaban rukunin kamfanonin mi it group wanda ke da rassa a ƙasashe goma kuma ke harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kuma kayan abinci a shekarar 2016 jaridar Forbes ta Amurka ta kiyasta arzikinsa da suka hada da kaddara da kuɗi sun kai dala biliyan ɗaya da dugo biyar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Kamaru Elcam ta ce ta samu ƙorafe-ƙorafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. Dan takara Gabriel Libby na jam'iyyar Adawa ta Universe Party da Joshua Osi na jam'iyyar SDF su biyun ne suka yi kira da a soke zaben suna zargin an tafka magudi kuma an yi arin gizon ƙuri'u domin baiwa jam'iyyar shugaban ƙasa Paul Biya CPDM damar lashe zaben. wani limami mai suna robert midara na life and peace ministry shi ma ya kira da a soke zaben yana ikirarin cewa hukumar da ke tabbatar da sakamakon zaben tana ƙarƙashin polibiya ne kuma da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun adawa ba a bar su sun da ƙuri'un ba. outré que un président potentiel arrive à son lieu où il doit exercer son droit civique ya ce ya jerin rumfar zaɓe da katin zaɓensa domin yin zaɓe amma aka ce masa sunansa baya cikin jerin sunayen waɗanda suka yi rijistar yin zaɓen hukumar zaɓen kamar tana da wa'adin mako guda ta amsa ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata haka kuma dole sai kotun tsarin mulki ta yanke hukunci kafin a bayyana sakamakon zaɓen ranar 22 ga wannan wata na oktoba daga ƙarshe kamfanin sada zumunta na facebook ya sanar da cewa ya goge wasu shafukan sama da ɗari takwas waɗanda yawancinsu a amurka suke kuma suna yaɗa labaran ƙarya da suka shafi siyasa sai dai kamfanin na facebook ya yi watsi da buƙatar da murya amurka ta miƙa masa na cewa ya bayyana sunayen shafuka 559 da wasu sunayen 251 jaridar washington post ta bayyana shafin nation in distress a wato na magoya bayan shugaban kasa donald trump na daga cikin shafukan da aka goge kuma shafin yana da magoya baya sama da miliyan uku kamfanin facebook ya ce yawancin shafukan da aka sauke suna yaudarar mutane ne da labaran karya domin mutane su danna su shiga shafukansu na yanar gizo filu Hashim Gumel kenan kuka saurara da labaran duniya. Toma da labarin bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dattijai ta roƙi bangaren gwamnati a kafa kwamitin bincike mai ƙarfi da zai sa a gano janar Idris Alkali wanda ya ɓace a watan da ya gabata. wannan ya biyo bayan wani kuduri ne da dan majalisar dattijai daga mazaɓar janar din ya yi a zauren majalisa madina dauda na ɗauke da karin bayani sanata muhammad hassan ɗan asalin jihar yobe ne cikin juyayi ya mani bayanin abin da ya sa ya kawo kudurin zauren majalisar dattawa har ta sa baki a batun neman janar idris alkali major general amal alkali mutumin fika local government ne a yanki na. wancan sati da ya wuce akwai bidiyo da ya ta zagayawa da labaru a gidan jaridu da ya nuna cewa ba a san inda yake ba wannan dalili ne ya sa na neme shi na je gidansa na zauna da iyalansa na samu bayanin ainihin abin da ke faruwa To sai dai kwararre a fannin tsaro janar Sale Bala mai murabus ya yi nazari akan batun tsaro. Shi tsaro ba soja ba ne da 'yan sanda kaɗai tsaro na farawa ne daga gida shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu rahotanni sun yi bayanin cewa mahukunta sun tura sojoji zuwa jihar filato domin nemo janar alkali wanda ya ɓace tun ranar uku ga wata amma da yake ƙara bayani akan harkar tsaro janar salome murabus ya ba da shawara kamar haka gwamnoni har kokawa suke da juna don su buɗe barikin soja a jiharsu amma da ƙyar za ka ji gwamnan ƙasa ya gina bariki na 'yan sanda gwamnati ta zubar da harkan duba 'yan sanda da ba su training da kayan aiki da ya kamata duka-duka yawan 'yan sandan najeriya kusa suke da dubu to ya kamata tun yanzu a koma a sake duba harkar tsaro sannan kamar yadda muke faɗi da turanci za a yi tsari na shekara goma da za a je majalisa ya kama an yi tsarin kuɗi kuma an yi tsari da zai zama doka akan cewa duk gwamnatin da ta zo nan da shekara 20 ga kuɗin da za a kashe wajen tsaro ba kowane shekara ko kuma kowane mulki aka zo a yi sabuwa ba A zauren majalisar dattawan, 'ya'yan PDP sun naɗa sanata Biodun Christine Olujimi a matsayin shugaban marasa rinjaye. Biodun Christine Olujimi dai 'yar shekara 61 ce mai wakiltar jihar Ekiti ta kudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. 'Yan majalisu masu yin doka, ko daga harkokin tsaro kuma sai siyasa Najeriya da ta shafi dangantakar tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ga Hassan Umaru Tambuwan da ƙarin bayani. tsohon shugaban kasar najeriya chief olusegun obasanjo ya yi alkawarin goyon bayan tsohon mataimakinsa atiku abubakar a takarar shugaban kasar najeriya da yake yi a tutar jam'iyyar pdp chief olusegun obasanjo ya yi wannan alkawari ne a birnin abeokuta a lokacin da alhaji atiku abubakar ya kai masa ziyara a jiya alhamis chief olusegun obasanjo ya ce shi da atiku abubakar sun zanta atiku ya roƙe shi kuma ya yarda masa kana Ghana zai goyi bayan takarar Atiku Abubakar a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Shi ko ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya bayyana taronsa da Chief Olusegun Obasanjo da cewa na tarihi ne ya ce yanzu lokaci ya yi da 'yan Najeriya masu manufa ɗaya za su haɗa kai don ciyar da ƙasa a gaba. Tawagar da ta dafawa Atiku Abubakar baya zuwa gidan Chief Olusegun Obasanjo dai sun haɗa da shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa chief uche secondos tsohon gwamnan jihar cross river leal limoke chief bode george da bishop na sakwato matthew kuka da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To, baban gida Jibrin kuma ya yi nazarin wannan ci gaban da aka samu tsakanin manyan 'yan siyasar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a watan fabrairun da ya gabata ne kasashe biyar na yankin sahel suka zaɓi shugaban ƙasar nijar isu muhammadu domin tafiyar da ayyukan kungiyar jesen sahel a ƙarƙashin tsarin shugabancin karɓa-karɓa na tsawon shekara guda saboda haka hukumar kula da dubarun samar da tsaro ta ƙasa knes ta shirya wannan taro na mai domin yin waiwaye akan wannan tafiya kamar yadda wani jami'in hukumar Muhammad Abdu ya shaida min. Shi shugaban kasa ko da ya zo bai kasa a gwiwa ba sai hiddo wani program shi da ake ma Federal. To shine ko da shi ana cikin tafiya sai kuma wannan hukuma ta mu ta sai mu tara manyan mutane da expert expert da suka zo da ko ina cikin waɗanda kasashe biyar sai a duba shi cikin inda aka dosa wani irin gyara ya kamata a wasu irin shawarwari ya kamata a bada saboda a magance tsaro matsalar tsaro a yankin sahel kamar yadda abin yake a galibin kasashen afirka wani al'amari ne da masana sha'anin tsaro suka tabbatar da cewa ba za a iya magancewa ta hanyar amfani da karfi kawai ba saboda haka kungiyar ta dukufa game da hankali ga ayyukan ci gaban jama'a in ji ilu sidibe wani dan ƙasar Mali mai kula da manyan ayyukan ƙungiyar g Sahel. Nous avons un programme d'investissement prioritaire structurant eh, qui est composé d'un certain nombre de projets dans le domaine de transport. Ya ce yanzu haka mun gabatarwa masu hannu da shuni takardun wani shirin da ke fatan kyautata rayuwar jama'a a fannoni irin su sukuri, samar da ruwan sha, wutar lantarki, waɗanda nan zuwa watan Disamba muke sa samun kuɗaɗen kaddamarwa ba idan wasu ayyukan ci gaban da gwamnatocin wannan yanki ke hangen zartarwa. au niveau des projets décidés par les chefs d'État, nous avons le projet de création d'une compagnie aérienne. Shekaru kusan biyu kenan da kasashe mambobin G5 Sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashin da suka addabi waɗannan kasashe. Sai dai yadda alamu ke nuni abin na ƙoƙarin gagarar kundila. to amma sakataren kungiyar ta jason sahel mamman sambo sidiku ya ce nan ba da jimawa ba za a ga sauyi d'une façon générale euh, ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui évidemment ce qui se passe euh, sur la frontière euh, mali niger burkina yana mai cewa za mu karfafa matakai sosai akan iyakokin niger mali da burkina domin kawo karshen aika-aikar da ke faruwa sosai za mu mai da hankali a wannan yanki sannan yana da kyau talakawa su san cewa suna da rawar takawa a wannan yaki samun bayanai daga jama'ar gari na da mahimmanci sosai wajen murkushe abokin gaba saboda haka ya zama wajibi a haɗa kai tsakanin sojoji da fararen kula. Il est essentiel que la confiance soit renforcée entre les populations et les forces de force Malami a jami'ar Yamai mai nazari a kan zamantakewar jama'a da sha'anin tsaro Professor tijan Alu ya nanata cewa ba ya ciwo hankalin duk matsalolin da muke ciki in ba a sa zancen ci gaban ƙasa gaba ba shine ana yaƙi kan wa'annan tashin hankali na ta'addanci da sauransu kuma ana nema a yi ƙaƙaza a bunƙasa ƙasa don biyun da ya tare suke zuwa. Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gafarce mu domin mun fuskanci tangardan inji sai ku biyo mu a shirinmu na hatsi domin jin rahoton baban gida kan wannan ganawa da aka yi tsakanin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa atiku abubakar yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar rawaya wacce a turance ake kira da neonatal jaundice. Rawaya wata cuta ce da kan canza launin fatar jarirai da kuma idanunsu zuwa ruwan ɗorawa. Cutar rawaya ta zama gama gari ga kusan dukkan jarirai sabbin haihuwa. Akan samu cutar ne yayin da sinadarin bilirubin wanda ke taimakawa wajen Yaɗuwar jini yayyawa fiye da kima. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke birnin tarayya Abuja. dr barka da warhaka. Barka kadai. To likita ko za ka yi min ƙarin bayani a kan ita wannan cuta ta neonatal jaundice? To abin da ake nufi da neonate wato dan jariri wanda yake kwana 28 abin da ya kasa. kenan zuwa wanda aka haifa a yau ko a yanzu jandis kuma wani kala ne na ruwan ɗorawa da ake gani a ido fata da su dasa shi na jikin yaron kuma yana faruwa ne saboda wani sinadari da ake cewa bilirubin ya taru a cikin jinin yaron sai ya ba da wannan kalar ruwan ɗorawa wanda shine ake gani a ido da kuma fata Na'am, to likita menene alamomin wannan cuta banda wato canja kalar ido? To alamar ta ɗin kenan gaske magana a duba kalar ido ko fata. Uh, duk lokacin da aka ga wasu alamu to sai idan ya kasance an samu matsala ta ciwon ya kai wani matsayi da ba a so. to shi ne a lokacin da za a fara ganin alamu misali idan ya ci karfin yaro za a ga yaro ya daina cin abinci yana bacci fiye da kima ko kuma ya fara jijjiga abin da ake cewa convulsion ko bayan shi ya bankare yana kuka wanda kasancewar yana wannan kuka ne ba a hayyacin shi ba to a wannan lokacin an riga an samu matsala ne daga jandis din kenan. To likita cutar wato tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana ko kuma daga an haifi jariri take bayyana? To uh, mafi yawancin lokaci ba ta bayyana a ranar farko da aka haifi yaro. Dalili kuma shine a lokacin da yaro yana cikin uwa ta jikin mahaifiya jinin ake tace shi yadda wannan sinadari na bilirubin zai koma ta bangaren uwa uwa za ta fitar da shi sai bayan an haifi yaro ne lokacin da babu wannan dama sai ya fara dan taruwa a jikin shi kafin ya bayyana saboda haka mafi yawanci ba a ganewa sai bayan kwanan farko da aka haifi yaro akan iya samun wanda suke da matsananciya ita wannan jandis din wanda za a iya ganewa a ranar farko amma sai wanda take da matsananciyar gaske na'am to ita cutar jandis din kala-kala ne ko kuma duk guda ɗaya ce to kala-kala ce a yadda za ta nuna a ido guda ɗaya ce amma kala-kala ce kala za a ce kama kala guda biyu wadda likitoci za su iya bambanta wannan abin da ake cewa conjugated ko unconjugated wadda take lalata kwakwalwa take kawo matsala ita ce unconjugated ita kanta jandis din kuma zai iya yiwa akwai saboda kashi kusan 60 zuwa 80 na jarirai da ake haifa suna samun wannan matsala to akwai uh, wadda ake cewa physiologic wannan ba ta da matsala kuma ba za ta buƙaci magani ba amma sai a asibiti sai wanda yake harkashi ce tantance jandis nan shine zai iya cewa eh wannan ba ta buƙatar magani ha akwai kuma wadda take buƙatar magani kuma wadda take buƙatar maganin nan akwai abubuwa da yawa da suke kawo ta to kamar me da me suke kawo ita wannan da take buƙatar maganin To abubuwan da suke kawowa suna da yawan gaske. Amma misali a bada misali a nan mu Najeriya wanda ya fi kawowa shine bambancin jini da ake samu tsakanin jariri da mahaifiya. Idan ya kasance uwa tana da nau'in jini da ake cewa O positive. a ya kasance mahaifin yaron kuma yana da wani nau'in jini na daban ko a ko ba sai ya kasance jaririn yana da nau'in na uban wannan jaririn zai iya samun matsalar jaundice saboda jinin uwar zai kalle shi a matsayin bakon haure idan ya kasance uwa tana da negative kuma blood abin da ake cewa negative blood wanda ake cewa rhesus negative Uh, ya kasance shi kuma jaririn nan yana da positive wanda ya gado daga uba misali to uh, idan da can jini mai positive ya taba shiga bangaren uwar to jinin uwar zai kawo wasu sinadarai wanda za su yaƙi jinin shi wannan jaririn sai su gan shi kamar matsayin bakon haure tana daga cikin wanda yake da matsananciya wadda za a iya ganin ta a ranar to waɗannan bambancin jini tsakanin jariri da mahaifiya yana daga cikin shine kusan abu na farko a nan ɓangaren ƙasanmu akwai sinadarai da ake samu a cikin jinin musamman abin da ake cewa G6PD wani sinadari a jini wanda idan babu shi yana iya kawo a samu jandis nan mai tsanani. idan kwayoyin cuta suka shiga jikin jariri ko ya tun kafin a haife shi ko kuma a lokacin haihuwa ko kuma bayan haihuwa lokacin da ake kula da cibi aka samu kwayoyin cuta suka shiga su ma za su iya kawo wannan jandis akwai kuma sinadarai kamar irin su kamfo wanda ake sa a banɗaki ɗin nan ko kuma a sa a kaya wanda ake koran kwari da shi yana iya zama dalilin da ya sa eh, jariri zai samu jandis akwai kuma cututtuka daban-daban da suka shafi shi jaririn wanda zai iya kasancewa ya zama dalilin kawo jandis ko kuma jaririn da aka haifa bakwai ne. su ma suna da matsalar jandis fiye da wanda aka haifa lokacin da haihuwar shi ta yi wato bakwaini su suka fi hatsarin kamuwa da ita jaundice kenan eh su suka fi hatsari ah, hatsari ma ana magana kusan kashi 80 daga cikin 100 na bakwaini suna samun cutar jaundice to likita cutar jaundice tana da nasaba da irin abincin da uwa take ci musamman wato lokacin da uwa take da juna biyu a gaskiya magana ba shi da alaka da abin da take ci akwai magunguna da idan uwar tana a kai musamman yawanci ba maganin da aka fi amfani da shi yau da kullum ba irin waɗannan magungunan za su iya idan uwa tana amfani da shi jaririn ta samu cutar jandis to amma yawanci za ka ga da likitan da yake kula da cikin nata zai kuma sanar da likitan yara saboda wurin haihuwa a ɗauki matakai amma yawanci abincin da take ci ba shi da alaka da abin da zai kawo jandis na ana iya samun jandis saboda babu isasshen ruwan nono yaro bai samu abinci ba da sauransu yana iya kawo jandis Ah, akwai abubuwa da daman gaske waɗannan na ba bada ɗan takaitattun waɗanda dai aka fi gani ne. Um, to likita a bayanin ka kamun bayanin cewa ita cutar jandis a ah, lokuta da dama ba ta cika bayyana ba har sai wato an sallami mahaifiyar da ta haifi jariri kafin idan ta koma gida sai ya bayyana a idansa to idan har ya bayyana kafin a zo asibiti menene abu na farko mataki na farko da ya kamata uwa ta ɗauka. a gaskiyar magana eh, mataki na farko shine na zuwa asibitin nan babu wani mataki da ya kamata ta ɗauka da ya wuce na zuwa asibiti a da can lokacin da babu matsaloli a asibiti za ka ga an haifi yaro ko da haihuwa ce salin alin da ba matsala ba a sallamar uwa sai bayan kwana biyu yana cikin daga dalilan da yasa ba a sallama a lokacin nan saboda a samu damar duba yaro a tabbatar ba matsala sannan a sallama to amma yanzu kasancewar mutane sun yawa asibitocin kuma sun yi kaɗan a wani lokacin ma za ka ga mace tana haihuwa cikin 'yan awoyi an sallame ta to wannan ya sa dalilin da ya sa sai an sallame ta ta tafi gida sannan kuma jandis nan ya bayyana wani lokaci idan tana da tsanani cikin 'yan awoyi za ta iya yawan da za ta kawo illa shi yasa abin da ya cancanta da an gane to a fara zuwa asibiti a tabbatar da cewar eh wannan mai illa ce a dau maganin da ya kamata ko kuma ba mai illa ba ce a samu kwanciyar hankali da natsuwa. a wasu lokutan zaka ga mata sukan ɗauki mataki kamar sa yaro a rana da shan wasu dai magungunan gida ga ita uwar to shin hakan yana da tasiri ko kuma bai kamata ma a yi hakan ba a gaskiyar magana ba shi da tasiri bincike da aka yi kamar shekara biyu uku da suka wuce a nan najeriya Um, ya tabbatar da cewar fitar da yara da ake a rana ba shi da wani tasiri hasali ma akan samu matsala saboda yakan sa iyayen uh, su zama ba su je sun nemi magani a lokacin da ya kamata ba har sai an shiga wani hali saboda aka ba shi da tasiri uh, kuma idan an je asibiti idan aka tabbatar da cewar eh wannan cuta ba wadda take bukatar magani ba ce to ko ranar ma ba za a ce a sa yaron ba don ba shi da wani tasiri. To masha Allahu lokaci kuma yayi halinsa duka duka amnan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba dauke da wani sabon shirin inda za mu tattauna ko kuma na ce inda za mu ci gaba da tattaunawa akan ita wannan cuta ta neonatal jaundice kuma tare da Dr. Lawal Tahir. A madadin likita. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hawa Umar nike cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa'u kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya alhamis guguwar michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohi na kudu maso gabashin amurka bayan da ta afka wasu yankunan jihar florida a matsayin mummunar guguwa akalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar michael ta yi sanadin ajalinsu guguwa mafi karfi da taba wa yankin a tarihi kuma ta zama ta uku cikin jerin munanan guguwar da amurka ta taɓa fuskanta jiya alhamis ne shugaban amurka donald trump ya ce jami'an bincike na amurka suna kasar turkiya suna kokarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar saudiya nan jamal khashoggi wanda a ganin ƙarshen da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul kuma daga nan ma bai a sake jin ɗuriyarsa ba hukumomin ƙasar turkiya sun yi imanin cewa kashogi wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman saudiya muhammad salman ne wanda kuma ya rubuta wa jaridar washington post sharhi ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane goma sha biyar da gwamnatin ta tura musamman zuwa Istanbul don ganin bayansa zargin da hukumomin Saudiya suka bayyana a cewa ba shi da tushe. 'Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin Dar a kokarin da suke na nemo wani hamshakin attajiri da aka sace wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. attajirin mai suna muhammad doji mai shekaru 43 a duniya wasu 'yan bindiga biyu sun yi awon gaba da shi a birnin darussalam da safiyar jiya alhamis lokacin yana dab da shiga wani otal da motsa jiki a cewar shugaban 'yan sandan birnin razo mambosa hukumar zaben kasar kamaru Elkam ta ce ta samu korafe-korafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban kasar da aka gudanar lahadin da ta gabata To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voa kam yanzu a madadin sarfilo hashin gume da ya ni gabatar da shirin da malam sili ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau daryl alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde